وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من لله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله ما الله ما دوكين سركي ce wa in kuntum fi raibin idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka saukar wa bawanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'atu bi suratin to ku zo da sura kwara ɗaya tallin tallin alqur'ani mai girma yana da surori 114 Allah madaukin sarki ya ce to ku zo da sura kwara nawa ku zo da sura kwara ɗaya tallin tallin wada'u shuhada'akum Allah ya ce ku kira duk masu shaidunku min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiki in dai har ku kun kasance masu gaskiya kenan ko da sura kwara ɗaya tallin talba mu iya zuwa da ita a ce mu zo da sura da ta kai ina da ina kalkausar duka ayoyinta kwara uku ne ko ko wal asr duka ayoyinta kwara uku ne to duk duniya mu hadu ba mu iyawa in ji Allah to ya za a yi abinda ba mu iya kawo sura guda ɗaya wai a ce qur'anin ma gaba ɗaya wani zai iya zuwa da abinda wai ya kai qur'ani wai har ya fi qur'anin sau biyu sau goma sau ɗari sau dubu sau dubu shidda wannan zai yiwu ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba ya ku bayan Allah ku riƙe littafin Allah saƙo na biyu da muke tafe da shi ku riƙe sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi tana nan a rubuce a cikin littattafansa na hadisi tun daga sahihul bukhari akwai muslim akwai tirmizi akwai abu dawud akwai ibnu majah akwai nasa'i ga sunan su zaila'i su darimi su musnad na amr bin hanbal su mawdal imam malik da sauran dai ainihin wato manya manyan littattafai na musulunci a ciki ake samun sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi shine wanda Allah ya saukarwa me ya saukarwa alqur'ani mai girma shi ya fassara mana alqur'ani mai girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara alqur'ani ne da ƙarin bayani akan alqur'ani mai girma wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka duk wanda yazo zo ya ce maka ga wani abu ka yi shi za a baka lada idan ka aikata shi malamai suka ce akwai tambayar da ya kamata ka masa wace tambaya za ka yi masa tambaya ta farko ka tambaye shi wannan abin da ka ce in na yi zan samu lada annabi ya taɓa yi in yace eh annabi ya taba sai kace nuna mun wurin ai ga magana a Qur'ani ko ga ta a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan matsala ta kare sai mu ta aikatawa tunda annabi yayi ko ba haka ba idan yace maka a annabi bai yi ba sai ka masa tambaya ta biyu annabi ya ce ai idan annabi ya ce ai ko shi bai taba yi ba to dole ya aiki da ita eh annabi ya ce ai sai mu ce ina hadisin ga littafin da hadisin yake shikenan ka gama da mu mun bamu da matsala mu dai da mu mu koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce a nabi bai ce ayi ba mu ce to bai yi ba bai ce ayi ba ka ce eh sai mu ce to ga tambaya ta uku an taba yi a gaban annabi annabi bai hana ba shi annabi saboda matsayinsa a wajen Allah ko bai yi abu ba bai ce ayi ba idan aka yi a gabansa bai hana ba abun ya zama mai kyau ya zama sunna ta kaririya za a aiki da shi saboda annabi ba zai ga kuskure ya shiru ba in ya ga kuskure sai yayi me sai yayi magana saboda haka tambaya ta gaba shine an yi a gaban annabi bai hana ba in ga ce eh an yi a gaban annabi bai hana ba sai mu ce ina hadisin eh ga magana a Buhari ga magana a Muslim ga magana a littafi kaza cikin tafan musulunci sahabi wane yayi a gaban annabi annabi bai hana ba shikenan bamu da matsala sai mu kama mu yi amma annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba a yi a gaban shi ya ba da silent approval ba bai hana ba kawai haka nan kai ka je ka ɗauko mana wani abu ka ce ga wannan abun wai ya kamata a yi yana da kyau to sai mu ce ala gafarta malam ya haƙuri riƙe kayan ka mu na annabi ya ishe mu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba an zauna lafiya in ka ce to ai yana da kyau sai mu ce ya kai na annabi kyau da shi da na annabi wanne fi kyau in ka ce na annabi ya fi kyau sai mu ce to rike naka bari mu yi wanda ya fi kyau in ka ce naka ya fi na annabi muhammadu kyau to mun san kai kwarya kwaryan arne ne sai mu samo kaulasan wanda ya ce nasa ya fi na annabi muhammadu kyau musulmi ne ba musulmi ba ne mu shi kenan abin da muke karantarwa a yi koyi da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je mutum yana cewa to ko yan izala komai sai annabi yayi za a yi eh, sai annabi yayi za a yi inda suna abin ibada tana yi wa wani ya ce to annabi ya sa hula zanna bukar annabi ya shiga mota annabi ya yi wa'azi da lasifika annabi ya kunna fanka a masallaci da labarin tambaye ku da na sa hula zanna bukar lada nawa na ce Allah zai bani da na shiga mota lada nawa na ce Allah zai bani da na sha miyar kubewa da taushe watakila a can maka ba kubewa da taushe annabi bai sha taushe ba taushen da na kwalfa lada nawa nace Allah zai bani saboda na sha taushe da na shiga mota daga Wurno zuwa Sokoto lada nawa nace Allah zai bani wannan ba sunan shi ibada ba ba sunan sa me ba ba sunan shi ibada ba a'a shi wannan harka ce ta rayuwa in ka yi ta yadda musulunci yake so kana da yin yadda musulunci ya ce in baka yadda musulunci ya ce ba to kuma wannan ya rage naka me nake nufi da in ka yadda musulunci ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in za ka sa riga akwai addu'a da za ka yi wace addu'a za ka yi alhamdulillahi lazi kasani ma asturu bihi aurati wa atajammalu bihi annabi kan karanta wannan addu'a in zai sa riga yace na gode wa Allah wanda ya tufatantar da ni da abin da zan rufe tsiraici na kuma in yi ado in yi kwalliya idan kai wannan kana da lada ko baka da lada kana da lada kuma ka yi bismillah in wando ka sa ka fara sa kafar dama saboda hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce annabi duk abin da zai yana so ya fara da dama ko takalmi zai sa yakan fara sa kafar dama kamin ya sa kafar hagu kaga wannan shi menene ibada ne farawa da damar ko karanta addu'ar in zan ci tuwo miyar kubewa ba cin miyar kubewa ne ibada ba ibada shi ne wajen cin abinci in yi koyi da annabi annabi in zai ci abinci ya yake ga hadisi nan annabi yana cin abinci tare da wani yaro ya ga yaron yana sa hannunsa ko yana cikin kwano sai annabi ya tsaya yana koya wa yaron yadda ake cin abinci saboda musulunci komai da annabi ya karantar annabi ya ce ya gulam ya kai yaro idan zaka ci abinci sammillah ka ambaci Allah ka ce bismillah idan zaka ci abinci ana so ka ce me bismillah sai annabi ya ce wa kulmin mimma wa kulbi ya yaminika in zaka ci kuma ka ci da hannun dama kada ka ci da wani hannu kada ka ci da hagu saboda annabi ya ce shedan da hannun hagu yake cin abinci sai ya ce wa kulmin mimma kuma ka ci gaban ka karka rinka ci gaban wani wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ne aiki da ita ina da lada ko ban da lada ina da lada amma wai miyan miyan kubewa ce ko taushe ce ko tuwo ne ko shinkafa ko burabusko wannan babu ruwan musulunci in abinci wanda ya halatta a ci ne in ɗiba ba ruwan Allah da sai na sha taushe ko sai na sha kubewa ba ruwan shi saboda shi wannan harkokin rayuwa ne na yau da kullum bai da alaka da addini bai da me alaka da addini haka in na shiga mota in za hawa abun hawa akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yakan ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادوي عنا بودا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله in zan shiga mota sai ne wannan addu'ar ko zan hau doki na yi addu'ar ko zan hau jaki na yi addu'ar ko mashin ko keke ina da lada ko ban da lada ina da lada to amma keke ne na hau mashin ne na hau mota ne jaki ne wani yaro dogara game me nake da shi ne kawai ba wata lada da zan samu ta musamman saboda jaki na hau ban hau doki ba ko saboda na shiga mota Honda Accord ba languruza na shiga ko akwai wata lada da za ta musamman shi wannan ba sunansa me ba ba sunansa ibada ba ba sunan shi ibada ka kace ta rayuwa wannan ita wannan harka ka ta rayuwa ita ce aka baka dama ka je kai kayanka saboda sunan abun ba sunan abun addini ba shi yasa yanzu misali in ka dauka shiga mota addini ne na shiga mota daga Wurno eh zan tafi Sokoto mun isa daidai Umaru ma sai motar ta yi faci sujadar kabli zan yi ko sujadar ba'di ba ku an samu ba kabli zan yi ko ba'di zan yi tunda motar ta yi faci to amma da sallah nake wacce ibada ce sai sallar ta samu faci zan yi kabli ko ba'di ko ba zan yi ba to wani shi zai nuna maka ashe wancan ba addini bane dama mu ba cewa muka yi ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole a cikin harka ta al'ada ba a in dai suna abu ibada in an yi shi za a samu lada to shi wannan dole sai an yi koyi da wa sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma harka ta al'ada idan akwai abin da shari'a ta tisgo na ya za a yi idan za a yi shi to riko da shari'a shine abin da ake magana akan shi ba shi abin kashin kansa ba kenan wannan ba hujja bane wai kace wutun da mun sa hula zanna bukar dan me ba za mu bari mutane su kirkiro kowace shegantaka addini ba a'a ba dalili ne. annabi dama ya fassara mana me ake cewa bid'a ita bid'a ba cikin harkokin rayuwa ake kirkiro ta ba cikin addini ake kirkiro ta hadisin Aisha radiyallahu anha annabi ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addini na namu wanda baya ciki an maida mashi kayansa kenan inda ake magana akai shine idan ka kirkiro abin cikin me cikin addini sannan kada ka ce to ai shi ma abun addini ya yarda da shi ko da addini ya yarda da shi bai zama addini sai idan ka sa shi inda nan aka ce a sa shi ba sani ko kun gane wannan in baka sa shi inda aka ce a sa shi ba sai zama me sai zama barna siga addini ya yarda a sha siga ko bai da a sha siga ba ya yarda amma in ka sa ta a cikin miya miya za ta shawu saboda ka sa shi ba inda na aka ce a sa ba magi ya halatta sha ko bai halatta sha ba ya halatta amma ka sa shi cikin fura yayi gishiri waye bai shan gishiri a cikin ku duk kuna sha to in ka zuba gishiri a kunu ya kunu zai zama ka ta shirya farfesu mai kyau sai ta so sukarin naira ɗari ta juya a jiki ka yi baki ka kawo masa kowa ci cinyar kaza ji ta sha sukari madau bala'i za ka yi ko bala'i za ka yi ba ka ba da surutu shi haba mai gida baka shan siga ne ko shan siga haramun ne sai ka ce a kwantar da hankalinki amarya ina shan siga kuma shan siga ya halatta inda kika yi kwaba kika yi ma kin sa siga ba inda nan aka ce a sa ba ba a muhallin shi kika sa ba nan ne kika yi bullet to haka ibada ko da abu mai kyau ne dole ka sa shi yanzu ku kalli istighfari istighfari yana da lada ko bai da shi a bari ku ji shi a Qur'ani mai girma wa qultu astaghfiru rabbakum wa qultu astaghfiru rabbakum in إنه كان غفارا يا زي ما سيسي كفاري يرسل السماء عليكم مدرارا نزي كارا وما سيسي كفاري ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إيه. يرسل السماء عليكم مدرارا إيه. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح يا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واي إنه كان توابا duwai na ayoyin su yi magana kan isi gifari ko ba su yi magana kan isi gifari ba kun ga isi gifari abu ne mai kyau amma ko ina aka ce a isi gifari ko yana da muhalli akwai inda aka ce a yi yanzu idan zan yi sallar magariba da nayi kabbara harama sai gifari ashirin da ɗaya sai nayi ruku'u sallar ta yi saboda me na sa gifari ba inda na aka ce a sa shi ba ko yanzu misali yadda ladanai suke an zo za a yi ikama a masallaci ladanai za a yi ikama ikama tana farawa da Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha kamar da annabi ya karantar da ita to sai ka ji wani ladani shi bai da abin da annabi ya kawo ba shi sai ya ƙara nashi wai ya shi annabi iyawa shi in ya zo kamin ya fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya fara da istighfari sai ce astaghfirullah astaghfirullah yana ma abin ana wani kada hannu ba sai ka ce ta tabara Shehu dan Hodiyo a littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikmalul Bid'a yace bid'a ce wannan me yasa yace Shehu dan Hodiyo yace bid'a ce Shehu dan Hodiyo bai san matsayin istighfari bane ya sani me yasa yace bid'a ce saboda an sa istighfarin inda ba dan aka ce a sa shi ba ina ake sa isi sigifari a sallah sai ka gama sallar kana yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah annabi sai fara da istighfari sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai istighfari uku me yasa watakila a cikin sallar ka tuna da matarka Allah kuma aka ce ka ta tunani a sallah har ka gama watakila ka tuno da gona watakila ka tuno da jam'iyya watakila ka tuno da shago da wasu katan-katan na omo da ka bada bashi kuma Allah aka ce kai ta tunawa a sallah ko an samu matsala ko ba a samu matsala ba to saboda kana gama sallar sai kai fara isi gifari ya Allah inda aka dan samu yan matsalolin nan ni mutum ne mai rauni Allah ka gafarta mun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to amma sai ka ga ga ladan yana yin wannan kuma an kyale shi ba a gyara mashi ba sai a ce ladan eh ba nan annabi ya ce a isi gifari ba da wa kake koyi ya ce da annabi to ba nan annabi ya ce ko ko ladan kana da hadisin da annabi ya ce a isi gifari kamin a fara ikama akwai ladan tare ya ce to ai dai istighfari na da romo a ce to waye faɗa maka istighfari na da romo ba annabi Muhammadu ba ya ce eh to shi wanda ya koya maka ya ce ai anan bai ce ayi nan ba to karka ƙara yi mana ba haka ake yi ba in an gama sallah nan annabi ya ce ayi sashi inda annabi ya ce a sa kun gane wannan ya ku bayan Allah to wannan shine ake samun matsala tare da mu in an sa abu ba muhallinsa ba mun yi gyara mun ce ga inda annabi ya ce ayi sai a zo a ce ai mun hana istighfari mun hana salatin annabi mun hana menene ko ba haka ake ta faɗa ba ko mun hana salatin annabi ta ina muka hana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ku bayin Allah ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe ku rike karantarwar magabata in an ce magabata ya faro tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sahabban manzon Allah ga tabi'ai ga tabi'ut tabi'in ga irin su al'immatul arba'a irin su imamu malik irin su abu hanifa irin su imamu na shafi irin su ahmadu bin hanbal manyan malamai da suka karanta ƙorani suka karanta sunna suka yi baɗin hukunce hukunce wannan ma akwai alkhairi mai yawa a ciki ku rinka karanta maganganun magabata saboda zurfin iliminsu da ƙwarin karatunsu da tsoron allansu. su wayannan su ne abubuwan da muke kiran mutane zuwa ga a riƙe. duk wanda ya faɗa maka wani labari saɓanin abin da muka gaya maka nan to ya ari bakinmu ya ci mana albasa ina fata an fahimci wannan ya ku bayan Allah wanda ya ce ku rike Qur'ani masoyinku ne ko makiyinku wanda ya ce ku rike sunnar Annabi Muhammadu masoyi ne ko maƙi? to me laifin mu yanzu mu ai ta ai ta fada da mu saboda mun ce sai an bi Annabi ba ku san annabin ne akwai wanda ya fi Annabi a duniya da Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da yace wa ma arsalnaka illa ka fatan lin nas wa arsalnaka illa ka fatan lin للناس بشيرا ونذيرا ليش قل يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا kai alara ma sai rasulullahi rasul kake ta faɗa wani fa yana iya cewa ya ce shine ba annabi Muhammadu ba samu mana aya inda aka tabbatar mana annabi Muhammadu ake nufi ba wani dan ciwa ba je ka karshen suratul fatahi huwallazi arsala rasulahu huwallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان لو أن أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا يا الله زي متانا ورون إنسي أكيد القرآن إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما يا الله زي وجيكو كين شهود عبد الله هديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا ku bayan Allah dama ba dogon wa'azi muka zo muka yi ba makasudin zuwa mu dama mu kawo muku ziyara da wayannan takaitattun kalmomi nake addu'a wannan gari na wurin Allah ka kara masa albarka Allah ka kara bulbulo albarka cikin wannan gari mata masu ciki a wannan gari Allah ka sauke su lafiya yara ƙanana da ake haifo mana Allah ka tarbiyyanta mana da su tarbiyyar addini na ji daɗi sosai shigowa na wurno da na duba gabar da yamma kudu da arewa wato kai har sama kan bishiya duk inda ka duba matasa ne in ka gansu kaman daga ƙasa suke tsirowa wa'annan matasa Allah ka ƙara tarbiyyantar mana da su wato na gane bid'a ta da makoma a Najeriya duk sanda na zauna naga irin wayannan matasa zurutun su ga sunan zube ana wa'azi suna kabbara da zafi zafi da kaifin su sai in ce bid'a kin shiga uku amma ba su kabiru gombe akwai wayanda za a yi wa handin oba ga sunan eh, su za mu yi wa handin oba su rike microphone a ci gaba da isar da sunna forward ever backward never mata masu ciki a garin na Allah ka sauke su lafiya Wa'inda ke fama da ƙarancin abinci Allah ka wadata su wa'inda kasuwancin su ya karye Allah ka tallafa musu marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu bukatu da yawa dukan alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah muna roƙo zuwa gare ka muna tawassuli da wannan aiki na alkhairi da muka yi taron mu nan gaba daya da ma masu niyyar zuwa ba samu daman zuwa ba Allah duka hada fuskokin mu cikin aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi